amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na darussalam a nan wuse cikin garin abuja a wannan yammaci ta alhamis daren juma'a ɗaya ko biyu ga watan zulkaida hijira na dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da biyu wanda ake kwatanta shi da kalandar bature ashirin ga watan tara shekara ta dubu biyu na gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata musamman da yake gayyata ce ta farko a wannan masallaci kuma kasancewar gayyatar ta zo a lokacin da ba zan iya ba da wani uzuri ba tunda ina cikin garin abuja tun ranar litinin wadda ta gabata ba wannan ba ta makon da ta wuce ina halartar wani taron bita na mako biyu da aka shirya jiya an sanar da ni maudu'in da ake so a tattauna a yau idan an zo kuma na amshi maudu'in kuma a kansa insha Allahul azim zan gabatar da ɗan abin da ya samu ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa ya yi man gam da katar wajen isar da saƙon yadda ya kamata ya ba mu ikon amfana da abin da za a faɗi ya samu daga cikin waɗanda ke jin magana su aiki da abin da yake daidai a ciki kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar maudu'in da za a yi magana a kansa shine aljanna Sifofinta, nemominta da ayyukan da ke shigar da mutane cikinta na kasa wannan muhabara zuwa kashi bakwai kashi na farko gabatarwa ce ko sharan fage ko shimfiɗa kashi na biyu zai magana a kan sunayen aljanna kashi na uku zai tsokace kan siffofin aljanna kashi na hudu zai magana a kan zama cikin aljanna kashi na biyar dalilin da ke sa a shiga aljanna sai kashi na shida da zai magana a kan ayyukan da ke shigar da mutane aljanna sa'annan mu kammala insha Allah da 'yan nasihohi a matsayin ɓangare na bakwai na wannan muhabarar Allah ta baraka wa ta'ala ya halicci aljanna kuma ya tanade ta ga masoyansa waɗanda suka yi imani da shi kuma suka mutu akan haka aljanna kamar yadda malamai ke fassara ta ita ce sakamako mafi girma da lada gwaggwaba da Allah ta baraka wa ta'ala ya wa masu yin masada Allah ta'ala ya sanya aljanna a matsayin gidan dawwama kuma ya tanadarwa bayansa abubuwa Wanda idanuwa ba su taɓa gani ba kunnuwa ba su taɓa ji ba zukata ba su